بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقيت واتقوا الله واعلموا أنكم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 wanda cikin rahamarsa da jin kansa ya sake nuna mana wannan shekara ramadan din bana muna daga cikin raye allah madaukakin sarki ya sake nuna mana shi daga lokacin da muka gama karatun bara zuwa yau allah karshe san mutanen da muka rasa wannan dama ta sauraron wannan karatu na wannan shekara ta kuma ce musu ayyukan alkhairi da ake a cikin wannan wata kowannen su zai burin da ce mana ya so shi ya sami wani abu na ramadan din ko da raka a daya na albarka da ake samu a cikin wannan wata na ramadan mai albarka wadanda da wata riga ta kuma ce ya zo ya tasbihi daya ko ya azumi daya ko ya sadaka daya ko ya zauna ya saurari karatu na rana daya dawar gaba daya ta riga ta kuma ce kamar da cikin rahama Allah shi ne mu muna da rai saboda haka yana da kyau mu ji a zuciyar mu cewa watan Ramadan ya dawo mu ji a zuciyar mu cewa kuma ayyuka na alkhairi da ya kamata a ce mun yi na salloli na bibili, karatun alkur'ani zikiri da ciyar da miskinai ce da masu azumi da sauransu da sauraron karatuttuka da ake yi na alkur'ani mu ja zuciyar mu cewa ɗaya eh, ba zai kubuce mana ba saboda lokacin ramadan lokacin nan da ke gajere kuma lokacin nan da ke cacce kuma lokacin nan da ke yana da iyaka idan ya tafi ya tafi kamar yadda waɗanda suka tafi wannan dama ta kubuce musu to ana je mana tsoron cewa in wannan ramadan din ya wuce mai yiwuwa wata damar ba za kuma ba mu sami ta ba wallahu ta'ala a kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatu mu na mai tsarki muna addu'a Allah ke sarki ya ka zama ka fara da alkhairi mu gama da alkhairi Allah ya sa wannan karatu ya zama sanadiyar ceto a gare mu ranar lahira Allah ya sa abinda za mu karanta mu fara mu yi bayanin sa ya zama daidai da abin da Allah madaukakin sarki yake nufi dangane da wayannan ayoyi masu garanti a bara mun tsaya wa kenan a inda Allah madaukakin sarki ya mana fara mana bayanin ayyukan da suka shafi manasikal Hajji aiki na Hajji. da yadda ibadar haji take da kuma hukunce-hukuncen da suke kan bawa a lokacin da ya gama manasikal Hajji da irin zikirori da ya kamata a ce ya yi ya tsananta ya zama yana ambatan Allah kuke sarki kamar yadda mutum yake ambatan iyayensa ko kuma wato kenan fiye da haka sannan ya karantar da mu cewa mutane su kasu kashi kashi akwai wanda manufansa duniya ce kadai to da haka komai ya samu an gidan duniya ba shi da rabo a ladan lahiya akwai kuma wanda shi yana roƙon Allah kuke sarki ya ba shi duniya kamar yadda ke roƙon Allah kuke sarki ya ba shi lahira saboda ka irin wayannan su ne suke da rabo a nan gidan duniya su ne kuma suke da rabo a gidan lahira wadda shi ne inda muka kwana wato kenan bara wadda kuma za mu tashi ci gaba da wannan bismillahir rahmanu rahim Allah madaukakin zarki na cewa a yamin ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi mai ni, ithma alayhi wa man a fala ithma alayhi liman ittakhara واتقوا الله واعلموا انكم اليه تشرون Allah madaukakin sarki yana cewa ku ji ku ambaci sunan Allah a cikin kwanuka wanda suke kididdigagu su ne ayyam ma'adudat Abdullahi dan Abbas yake cewa al-ayyam al-ma'adudat ayyamut tashrik in an ce al ma'adudat ana nufin ayyamut tashrik shine ranakun yanyayi wal ayyam al wasu malamai kuma suna fassara shi da shine al ayyam al'ashirin kwanuka goma na farkon wato kenan ramadan amma abin da malamai suka fi tafiya a kansa shine wato kenan ayyam al ta haka shine eh, suna ayyam tashrik na ranakun yanyan shine an Allah kita wasqurullaha fi ayyam ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanukan nan wanda suke kididdiga ku su ne ranakun yanyanyi daga jin cewa a ambaci Allah za mu fahimci cewa kusan dukan ibadu da Allah madaukakin sarki ya ɗora mana wato zikiri shi ne akan gaba ana magana aikin hajji abinda ake magana shi a ta ambatan Allah a ta ambatan Allah sallan da muke yi ambatan Allah da inda karatun alkur'ani ne da addu'o'i da da zikiri daga farkonsa har ƙarshen ta karatun alkur'ani shi ma ambaton Allah ne duk ayyuka na alkhairi suna tattare da wannan duk abin da za a yi na alkhairi da ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa duk wani aikin alkhairin da ba a fara shi da bismillah ba wato ba a fara shi da ambaton Allah a kansa ba to wannan aiki yana da yakkiyar albarka daga shi yasa Allah bada kuma zai kiga mana a cikin aikin hajji waskurullah ku ambaci Allah madaukakin sarki wato kenan ambato mai yawa shine wato kenan a wannan ranaku ne ya nidin wasu malamai suka ce wayannan ana nufin wato kenan takbirat ne ake yin su ba da salawatul maktubat bayan salloli wanda suke wato kenan maktubat shine na farilla kamar yadda muka faɗa ayyamul ma'dudat sune ranakun yayyani ranar 11 da sha biyu da sha uku ga wata zulhijja kaga an yanka layya ranar goma ranar sha da dama eh, an ci ayyamu shirin daga shuruk ne shuruk kuma daga hudowar rana ne a lokacin jahiliya ko kuma da sun kasance idan an sako daga arafa su ranar tara ga wata za a tafi cikin wannan dare a zuwa kwana a musdalifa idan aka kwana a musdalifa to abin da ake yi a wannan gurin ambatan Allah ambatan Allah ambatan Allah da yawan addu'o'i ana tashi kuma sai mutane su yi ifada sun ma fi domin su a fadar nasu sai a kada kan mutane kuma daga muzdalifa duka sai a dawo muna idan aka dawo muna ba za a kuje ba sai an je wurin jamra ana tafiya ana ta ambatan Allah madaukakin sarki ana zikiri idan an je za a yi jifan wannan jamra din a wannan ranar za a jefi jamra ta farko za a jefi jamra ta biyu kowanne ana yin kabbara ana ambatan Allah wa da gaskiya ba za a jefi ta uku ba sai kawai mutum ya wuce ya tazarce idan ya wuce tazarcen nan hanyoyin guda biyu ne a gabansa ɗaya ta ce a tsariku ila nuna ɗaya kuma ta haka ta ce a tsariku ila makka idan mutum zai koma munane kema shi kenan sai yi na haka zai koma kema ya je zanna ya ci gaba da amurtan Allah har ya gama kwanakinsa biyu ko uku na zaman muna idan kuma makka zai tafi take sai ya kama hanya in mota zai shiga ya shiga in kuma ta kafa zai bi sai ya bi ta cikin tunnel in ya bi ta cikin tunnel yana fita a cikin tunnel ga ɗakin ka'aba a gabansa to za a je a yi dawafi na ifada a wannan ranar ake dawafi ifada idan mutum ya je dawafin ifada duka abin da yawanci ake a cikin dawafin nan shine ambatan Allah wa kake sarki zikiri addu'o'i kabar bari da sauransu idan ya dawafin sa na ifada sai ya zo ya tahalili aski kenan saboda haka in yi wannan tahalilin ya samu ya tobe kayansa na gida na yi ɗin aikin hajji ya sanya kayansa na gida sannan a ranar kuma zai komo muna kafin rana ta fari sai ya zo wani da sai ya ci gaba da wannan zikirin da ake magana a kansa idan kuma ma dama bai tafi ba to zai zo ya zauna a nan har kwana biyu ko kwana uku sannan sai zo maka sai ya yi wato kina wannan abin nan to saboda haka wannan shi ne abin da Allah barkatu take yake nufi a wannan aya da ke ku yawaita ambatan Allah fi ayyami ma'adudati a cikin wafanuka wanda suke abin kididdiga to amma sai ce fi ayyam daga jin ayyam an san cewa jam'i ne jam'i a larabci yakan haure biyu yakan haure biyu daya suna kiransa mufrad biyu suna kiransa musanna shine duwal uku kuma shine jam'i to sadaka daga nan an ce ayyamu ma'dudat kasan ba ba ba ɗaya bane ba kuma biyu bane kwanuka ne wata da suke akalla zaman na zaman mu na ana son a zama ana son mutum ya zana kwana uku shine cewa ayyamu ma'aduda to daga jin an ce wannan ayyamu ma'aduda din nan an san cewa kwana uku ne amma abin mamakin anan ne sai Allah madaukakin sarki sai ya ce manta ajiyar fiye mai wanda duk ya gaggauta a cikin wato kenan ramuka guda biyu zaman mu nan ana son a yi shi ayyam ayyam kuma muka ce ba zai gaza kwana uku ba tunda jin'i ne amma duk da haka sai alkurani ya ce faman ta'ajjala fi mai wanda duk ya gaggauta a cikin kwanuka guda biyu fala ithma alai babu laifi a gare shi wa man ta'akkara wanda kuma ya jinkirta zuwa kwana uku shi ma fala ithma alai babu laifi a gare shi kenan kaga anan ayyam din da ake nufi wato kenan tunda kwana biyu zai iya daukan ayyam a nan gurin kenan abin da aka fi damuwa da shi shine wato kenan tsoron Allah da yake cikin zukatan mutane ba ayyam ne na zamani ba haka an yi haka kwana ɗaya wuce an yi haka kwana biyu wuce tunda an ce kwana biyu zai iya gamsarwa kwana uku zai iya gamsarwa amma fa kwana biyun nan su ma Allah ya ɗauke su a matsayin ayyam ne tunda sun gabatar kwana uku nan ma Allah madaukakin sarki ya ɗauke su a matsayin ayyam ne tunda su ma sun gabatar kuma dama a ka'idar larabci ma su ne wato kidan ake kiran su ayyam to saboda haka ashe kenan akwai wani abu a ciki me wannan abu da yake cikin shine cewa niyyar da take zuciyar mutum da ta sa ya tsaya kwana biyu da ibadun da yake nan tsakaninsa da Allah shine babban abin damuwa da ta haka shi sai ce fa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alai wa man ta'akkara fala ithma alai sai ce liman ittaka idan kwana biyu ne ma liman ittaka idan kwana uku ne ma liman ittaka saboda tsoron Allah da yake cikin zuciyar mutane shine wato ginin abin damuwa a wannan lokacin a wannan lokacin ina fata mun fahimci wannan saboda shi sa ake so a zauna a wannan lokaci a yi wato kenan abin nan eh, malam ya nuna cewa ana yin kabarbari a wannan rana din imam ahmad bin hanbal ya ce wato kenan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm arafata wa yawm an-nahr wa ayyam at-tashrik idani ahli al-islam wa hiya ayyam akalin wa shirbin wa zikrullah ranan arfa dan ya ake arfa ranan tara da wata sannan sai ranar sallah ranar goma ga wata kenan ko in an yi arfa yawon eh, arfata wa yawon nahar yawon nahar ita ce ranar sallah sannan bayan ta sai ayyamu tashrik ranakun yanyi an raki ta musu ranakun yanyani saboda an yi na an yanyanka nama ana ta da suka yanyanka shi su su baza shi ya sha saboda ba za ka iya cinyewa nama ba kuma ba a so ya lalace ba so israfi sai a yayyanka yayyanka shi ka shanya shi ya bushe shi da ake kiransa ayyamun tashrik da wasu suna ce masa ne kunyan yanin nama to yace da ranar arfa da ranar layya da wayannan ayyamun tashrik dukkan su ku ne wayanda Allah madaukakin sarki yake wa mutane ya zama wato kenan idi ga ga musulmi rana ne na idi da biki da jin daɗi da walwala wa ayyamun aklin wa shirbin kuma rana ne na cin abinci da shan abin sha wa zikirin da kuma ambatan Allah kaga zikirin Allah har yanzu yana nan wato gina a cikin wannan al'amari yawan kabarbari yawan la ilaha illallah yawan abin nan eh, karatun alqur'ani yawan addu'o'i da sauransu wa'annan su da kira su zikirin Allah ba sarki so da kawai wannan ranar kana sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashriki ayyamu akalu mushrikin wa bil wa zikrullah ranakun ayyamu tashrin rana ne na cin abinci da shan abin sha da abin da ambatan Allah shi yasa ma ba a son mutum musulmi yayi wa'azi ayi azumi a wannan lokaci din saboda haka ana son mutum ya lizinci ambatan Allah ya kuma yi dan tsoron Allah kamar da muka fara da gashe da Allah ke ta liman taka mutum ya tsana kwana biyu in ya ji tsoron Allah ba matsala ya gamsar da shi ayyam da ake magana in ya kwana uku ma ya zo ya tsar da shi amma dai abin da ake nufi wato kenan jin tsoron Allah da yake cikin zuciyar mutane sai ya ce wata kullaha ya sake bi da shi kuma da cewa ah, wata kullaha ku ji tsoron Allah ba da sani jin tsoron Allah kamar yadda aka riga ka sani shi ne wato kenan ya zama mutum duk abin da zai yi ya kiyaye fushin Allah a ciki duk halin da ya samu kansa ya zama bai jawo kansa fushin Allah ba duk halin da ya samu kansa ya zama bai jawo kansa sanadiyar shiga wuta ba ai ma'ana wata shi shine ij'alu bainakum wa baina azabillahi alwikaya ku sanya eh, shamaki tsakanin ku da azabar Allah kar ku yi abin da Allah zai fishi da ku ballantana ya saku a cikin kar ku yi abin da Allah baya so ballantana ya zama ya saku a cikin azabar sa ko a cikin fishin sa ko wani abu makamancin wannan bayan ya wannan sai ce wa taqullaha ku ji tsoron Allah kuke sarki sai ce wa alam kuma ku sani annakum ilayhi tusharu lalle zuwa gare shi za a taje ku wa alam ku sani lalle annakum ilayhi tusharu zuwa gare shi za a tashe ku ranar tashin alkiyama to amma abin da nan shine me na saman tashin alkiyama da kuma maganar aikin haji ana maganar aikin haji za ka ce kuma wa alam annakum ilayhi tusharu ku sani zuwa gare shi za a tashe ku to saban shine malamai suka ce in ka lura da aikin haji za ka ga kamar karamin tashin kiyama ne tunda duk jama'a ne za su taru gaba ɗaya a cikin sifa guda ɗaya taro ne mai yawan gaske ana kiransa al-mausim al-iktiyari taro ne wanda yake kowa shi ya zaɓi ya je da kansa a wannan taro Allah maɗaukakin sarki ya baka abin da ake kiransa al-iktiyar zaɓi ka kada nan da kanka ka kada wannan da kanka ka yi zikiri da kanka ka kada ma ka yi shiru ka yi sallah ka kada ka ki ko ka je ka kwanta bacci bakka ma kai ka zo da kai ka zo da kanka da sauransu duka wa'annan ana kiran su al-ikhtiyarat Allah ya baka zabi freedom na aikata duk wa'annan ayyuka din kuma kashi taro ne jama'a mai yawan gaske amma kuma da mutane za ka su aƙidar su da nan suke yi su nan lokaci kaza kaza sun tara a kaza lokaci kaza sun bar guri kaza sun koma guri kaza da sauransu ya yi kama da taron tashin alkiyama taron tashin alkiyama mutum za su taru gaba ɗaya su ma amma kuma a nan ana kiransa aukatu salbul iftiya lokutan da aka kwace zaɓin ɗan adam to a lokacin ko bakka da zaɓi allah da ya tara ku a wannan fili kuke yin aikin hajji kowa da zaɓinsa in ka gara ka fita ka je ka ci abinci in ka gara ma ka dawo ka kwanci in ka gara ma ka je ɗaki ka Kai wanka in ka gara ma ka yi kaza kaza da sauransu ya baka wannan zabi to yana da ikon da zai tara ku kuma a filin tashin alkiyaman da nan ko baka da zabi kawai sai inda aka kaɗa ku in an tashi a cikin mutane a tashin kiyama shikenan kowa bai da zabi mala'iku su kada mutane a jogun da za a tsaya ai iyaka lokutan da ake so ba kawai za ka zabi ka dama na aka ce faman ta ajala fi yawmayn fala ithma alai wa man ta akara fala ithma alai liman ittaka to ce in an je sai an tsaya sai inda Allah ya ga dama mafi karancin miqdar din sa shine shekara 50 za a tsaya a wannan gurin sannan wanda aka ce su yi aljanna ba su da zabi wanda aka ce su yi wuta ba wanda isa ce bai isa bai abin nan ba kenan ashe wannan taro na aikin hajji ya kamata ya tunatar da ku wancan taron kuma wancan din yana tafi nan da zamin ka zo to can kuma da wanda ya zaɓi ya je maka da wanda bai zaɓi ya je maka ba da wanda ke da halin zuwa maka da wanda bai da halin zuwa maka su za su tara a wancan gurin sai Allah ba da kuma take ce to mu ji tsoron wannan rana wa taqullaha wa alamu annakum ilayhi tushrun kuma a can din gaba za ta tashi ku menene hikima cewa wa taqullaha ku ji tsoron Allah ai kar ku ja fushin Allah akan ku ko saboda wannan eh, tashin da za a yi tara mutanen da za a yi ranar tashin alkiyama to wanda kawai bai fi satar da Allah ba shine zai samu kwanciyar hankali wanda bai yi abin da Allah baya so ba shine zai samu amma ka bata wa Allah rai ya ce kar ayi kai ya ce kar ayi kai ya ce ayi kaje ba za ka yi ba kai abin da ranka yake so kana tsammanin ba ku to yanzu an tara ka a gaban sa kuma ai kuma sai abin da aka gara ba za a yi da kai ko barawo a hannun mata ai ka ga baka da ta cewa kaga da ta cewa to shine Allah barkatun sarki yace ku ji tsoron Allah ku san zuwa gare shi za a tashe ku za ku taru taro kamar yadda ake taro na makka sai dai wannan taro tsari sa daban na makka shi ma wato kenan tsari sa daban kamar nan ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد a wannan aya da mala ya karanta mana yanzu Allah maɗaukakin sarki yana ba mu sura na wani al'amari wanda yake zahiratan yana faruwa a cikin al'umma kuma ɗabi'a ce wadda take tamu ta ɗan adam wadda take mummuniya wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ita ya bamu kuma kissanta a cikin alkur'ani amma kun sha faɗa cewa amfanin kissosi na alkur'ani ba shan labarai bane kadai akwai darussa da suke karantar da mu to saboda haka yana da kyau mu tsaya mu nazari dangane da wannan kissa mu fahimce ta mu fahimci kuma darasin da take karantar mana shine wato gina fa'idan karatu Allah madaukakin sarki ce wa minan nasi man yujibu kawo ko haka ne bil hayatu duniya wannan kisa kamar yadda malai yace nazalat a fil aknas bin shiraik a thaqafi wani mutum ana kiransa aknas bin shiraik na kabilan bani thaqif bani su ne mutanen da'if kenan ko mutanen da'if ne ake kiransa thaqifa to shi wannan ana kiransa aknas bin shurayt ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa azhara al-islam sai bayyana addinin musulunci wa fi batinihi khilafun zalika amma a cikin zuciyarsa kuma sabanin haka ya taso tun daga da'ifa ya zo madina ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya karbi kalmar shahada amma fa zuciyarsa ba ta karbi kalmar shahada ba mun gane wannan zuciyarsa ta karbi kalmar shahada ba shi wannan aknas din ya zo tare da mutanen makka akan ayyaki annabi sallallahu alaihi wasallam yakin badar amma kuma da yake mai shegen wayo ne da lokacin da aka zo za a yi yakin dab da tafawan sai ya ce ba zai je yakin ba saboda ayarin da aka fito domin su na makka sun tsira ta ka ba a je yakin badar da shi ba bai yaki musulmi a yakin badar ba to bayan na kuma sai ya zo madina gudun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya musulunta amma kun kuma a zuciyarsa wato kenan ba mu bai musulunta ba kaga kenan kamar wannan zamu iya fahimta daga wannan dangane da wannan aya din cewa kowane al'amari yana da abubuwa guda biyu yana da zahiri yana da batini yana da zahiri yana da batini saboda haka zahirin shine wanda muke iya gani mutum zai iya kawata zahirin sai zama abu mai kyau amma kuma sai ya tadlisi a cikin baɗininsa kun ga wannan bawan Allah ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya musulunta amma kuma zuciyarsa wata kuma wata musulunta ba me yasa ba amma musulunci zai kama irin wannan kisa saboda dan musulmi wa da kullum ya zama mutum ne mai hankali mai basira ta yadda zai rika auna abubuwa kar ya zama an yaudare shi ta hanyar dabara da hanyar kwayo kaga wani mutum ya zo ya cuci annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wata kenan ya musulunta alhali kuma shi sun tsaki zuciyarsa ba abin nan ba ko amma a ayan tambaya anan shine menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki zai bar mutane da waɗannan irin yanayi ya zama zuciyar mutum za ta iya zama sabanin zahirinsa za ka iya ɓoye abu za ka iya kaga ni ba cikin zuciyarka ba kai baka santawa ba amma na faɗa ba fili ko na fitar a fili ka san wannan na san wannan to sai malamai su suka ce ba karaman ni'imar Allah ne da rufin asirin Allah maɗaukakin sarki ba ya zama abubuwan da yake cikin zuciyar mutane ya koye su ya zama shi kadai ya san abin da yake cikin zuciya ni na kadai na san abin da yake cikin zuciyata sai ba kai kaɗai ka san abin da yake cikin zuciyarsa wannan ba karamin rufin asirin Allah ne ma 'ya'yan adam ba wanda ya kamata a ce 'ya'yan adam sun gode wa Allah da ya sa al'amarin ya zama haka saboda yanzu in duk abin da yake cikin zuciyarka na sani duk abin da yake cikin zuciyarka ka sani kowa ya san komin zuciyar kowa ya kuke tsammanin rayuwa za ta yi da zaran fa na ji haushinka kaɗan take kana kallona da zarar na kulla maka wani afirci guda ɗaya kai ka sani saboda haka al'umma ba za ta iya rayuwa a cikin irin wannan ba amma shi sa Allah ba kuma ya sarki ya bar wa kowa ba da sa a cikin zuciyarsa sannan ya bar masa zahirin sa wanda zai ki zai iya bayyana saboda koda kana hangen matsala a tsakaninka da ni mai yiwa zato ne za ka rike zaton na ita kuma zuciya tana caccanjawa wal qulubu tukallabu da ina jin haushin ka daga ba sai kan wani alkali sai na zama na canja eh, me yiwa lokacin da ka zuciya ta hankali na dan fara abin ka dan karatu wani abu kana dan zato ko da wani abu ne mai da kaga na zo ina maka alkhairi sai ka ce wata zargin sa ma kawai nake zato nake wasa. wani abin ya wuce amma wallahi idan ka san abin da yake cikin zuciyata a lokacin da na kulla maka wani mummunan sharri ko da daga baya na zo na warware haka ka rika kallo na kuma har duniya ta nade to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya koye wannan amma kuma yin hakan fa akwai wata hikima wajibi ne mutum ya fahimci cewa duk da ban san abin da ke cikin zuciyarka ba ba san abin da ke cikin da ba da ni da kai din akwai wanda kuma ya san cikin zuciyar sannan zai yi mana hukunci gwargwadon abin da yake cikin zuciyar ta to haka wannan fawa da ta san wannan shine kudura ta Allah madaukakin sarki ni na miƙa wuya a gare ta kan na kulle sai alkhairi a cikin zuciyarta, kai ma kar ka kulle sai alkhairi a cikin zuciyarka to idan muna sanar ni ina sanar cewa wannan kudura ta Allah ta sa da ke cikin zuciyarta, kai ma ka sa da ke cikin zuciyarka ta san abin da ke cikin zuciyarka to kaga duk sai mu taru mu kulla alkhairi to wannan ko sai zama maslaha a al'ummar musulmi gaba ke da. to wannan shine hikimar kawo wannan kisa wato kenan da alqur'ani an wana athar al-islam wa fi batinihi khilaf zalik sannan wa ibn abbas an karbo daga an ce wannan aya ta sauka akan wannan mutum shine waya da farko akan wannan akna abla dan abbas yake cewa a nazalat fi nafarin al munafiqina ta sauka akan wa'ansu jama'a na munafikai ta kallamu fi kubaibin sun yi magana wato kina akan al'amarin kubai wa ashabi da kuma mutanansa a kutilu bin raji'i wanda aka kashe su a wuri da ake kiransa raji'i wa abubu suka laifata su ba an zara Allah fi zamin munafiki da sun sai Allah bada kuka sakin ya aiko ya saukar da wannan aya wato kenan a dan zargin munafikai da kuma yabo a shi ku kenan wannan aya tana da asbabun nuzul guda biyu kamar yadda wannan yake nuni daya akan wannan aknas bin abin wanda zamu faɗi aikinsa da yasa wannan aya ta sauka a kansa na biyu eh, ibn abbas ta sauka a kan hubayb hubayb ibn adi shi hubayb ibn adi yana daga cikin musulmin da suka yi yaki a badar ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen makka saboda haka bayan ya kashe shi sai ya zama wasu mushrikai suka zo suka yaudari annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sai suka ce masa su sun musulunci da haka ya ba su mutane wanda zai su koya musu alkur'ani sai ya ɗabi waɗanda yake gadara da su a haddan alkur'ani mutum goma ko bai biyana daga cikinsu su ke sai suka tafi kan za su tafi wancan gari su ci gaba da yaɗa addinin ke don suka je wani guri sai suka ce to gaba ɗaya kashe ku zanu saboda sai suka fara kashe su wasu sai suka hau kan dutse sai suka ce ku sabko ko mu harbe suka ce ta aiko riga kun dara yanzu masu duk harbi suka dinga harbi suka dinga harbi a cikin mutum goma nan sai ya rage mutum k'u suka rage ba su kashe ba sai suka share mutum k'u suka ce mu sauka ba matsala da suka sauka sai suka kama suka ce ku yanzu kun zama bayi sai suka daddaure su sai suka ce suka ce su zuwa makka ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ce wallahi ba zai je ba sai dai gawarsa ta je ta sai aka kashe shi a wurin biyu daga cikinsu da kubai da wani sahabi mai karatun alkur'ani ana kinsa zai dubi da sinna sai suka bi su har zuwa makka aka je makka sai aka sai da kubai a matsayin bawa a kabilar a zuriyar gidan wancan mm, ɗaya daga cikin manyan mutanen makka da aka kashe to sai suka je shi a wajen abin bawansu akan bayan ayyamul hurum sun wuce ashurul hurum sun wuce za su su kashe shi to kashe shi nan da za su yi shi ne daga baya sai suka zo su suka suka wato shi ne da ake kiransa rajulun batulun fawqa salim domin gicciye shi aka yi aka irin yadda kirista suke wa mutane su sa cross a sa katon itace haka a sa wani ta haka a buga kusa a raddaka a buga kusa a wannan hannun ta gefen a buga a kafadar ka buga haka da haka ka mutu da haka ya mutu to shi bayan ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina sai ya bada labarin ga abin da ya faru da kubai yanzu haka yana gice kuma suka ce haka zai ribe ya lalace kuma suka sa mutane masu gadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a waye zai je dauko mun gawansa amma fa sai wanda ya sai da ransa ga Allah saboda da zubair bin awam da kuma da kuma mikdad bin al-aswad su su biyu suka ce za su je su suka yi wani irin shiga in na laraba kawai suka yi ta na ba inda ba za a gane su ba suka zo makka da daddare suka lura da waɗannan mutane sun ɗan gafala suka je suka kama shi suka sunce shi akan wannan salibin suka ɗauko shi suka ɗora ka abin su gudu lokacin da wannan suka farga cewa ai babu gawan ko bai ba akan abin sai suka bi sawu tiriyan tiriyan suna gudu suna gudu har suka cin musu da suka cin musu shi kenan sai da suka cin musu shi kenan sai suka tsaya sai su zubairu sai ya yage abin da ke bisa sai ce ni nan zubairu min abuwa duk wanda zai iso ya iso wannan ma ya ke cini na migida da al-aswad duk wanda zai iso ya iso in rikici ma za yi sai suka saukar da gawar a ƙasa tukunna saboda ba za su bar gawa a bayan raƙumi ba don zai iya wancan kalar da ita su sun tafi faɗa ko in zanna a yi tilmin ya manya ta gari sai suka sauka da suna ajiye ta ƙasa tana haɗe shi ta haka ake kiransa bali'ul ardi da kuma menene albali na shahada kawai sai ƙasa ta haɗe shi kenan sa kenan a wuri to haka ake wannan dai shanta dai su ma wannan sai jikinsu ya sanyi suka koma wannan masu ka suka tafi to to wannan eh, riwaya na biya nuna cewa kisan wannan mutum shine sababin sababin wannan ayat ko zamu ga bayanin daga ba insha Allah ta'ala ta zama tana da sababin nuzul guda biyu kenan ko yawa kuma yana iya ko kaga shi wancan har eh, al-afnas din shi ma munafiki ne saukanta da ta akan munafikai kuma duka da ya zama abin da ne dan haka Allah madaukaki zai ce wa min nasu man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya daga cikin mutane akwai wanda wato kenan maganarsa dangane da al'amuran rayuwar duniya zai kawatar da kai zai tsaya ya tsara ka ya tsara ka ya tsara ka amma fa duk bulkara ya zo ya tsara bazan alasasa na farko ya musulunta ya tsara yadda za a yi musulunci gaba ya yi ya yi zakin baki ya yi koda annabi sallallahu alaihi yana da yake bai san gaibi ba zai iya karɓar sa amma Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi na wasu wannan mutumin da duk kariya yake gaya maka Wai shidin laha alama fi kalbi sannan yana kafa Allah ya zama shaida a cikin akan abin da yake cikin zuciyarsa tsakaninsa da Allah yake wannan magana da tsakaninsa da Allah madaukakin sarki yake wannan magana da kaga kenan an ce mutum zai magana ya ce Allah shine shaidarsa kaga da ka ce min Allah shine shaidarka gara ka kawo shaida na mutane da zaki. saboda ai labari kake bani ba hakan kuka yi da Allah ba ko ba ka bane yanzu mutum zai magana ce mun na maka imani da Allah kaza kaza kaza kaza kaza eh wannan kana bani labari ne tsakanin eh, dangane da Allah amma ba haka kuka yi da Allah din ba ko tunda ba wahayi ake maka ba in shaida ta gaskiya kake so sai ka ce wani da wani su zama shaida to ka gani ko ba na nan ko ba ka nan su za su yi eh, mun shaida ka gani amma ka ce Allah ya yi shaida alhali ba ku yi da Allah ba shi wannan mutum ya ce wa yushhidullaha alama fi kalbi yana ma kafa shaida cewa Allah shi ne shaidarsa wato kenan a cikin zuci, a kan abin da yake cikin zuci. sai tsakaninsa da Allah ya musulunta tsakaninsa da Allah zai bada rayuwarsa zai bada dukiyarsa kuma ya koma garin da'ifa zai kira mutane za a yada musulunci za a yi mai magana dai kalamai masu daɗi kasa duk musulmi abin da fi so ya ci kamar irin wayannan abubuwa ne ko wa huwa ke da alhali kuma shi wato kenan mai tsananin musu ne in an ce al'alat shi ne mutum mai tsananin jayayya alhisa mai tsananin kusuma ya ce annabi sallallahu alaihi ce daga cikin mafi sharin mutane shi ne al'alat dilkisa mutum ne mai tsananin musu kuma musu a wato kina akan kayya saboda haka zai zama ya zo ya tsara annabi sallallahu alaihi a kan abin da yake abin da yake karya kuma abin da yake nufi wato kenan ya faɗi kuma wani abu daban kuma in ka lura yawancin rayuwa yau akan abin da ta gini kenan ka lura da harkar mutane zaka ji duk abin da rayuwa ta gini kenan abin da mutum zai faɗa daban abin da zai aikata daban abin da mutum zai lura abin da zai aikata daban saboda ka darasin da zamu koya a cikin wannan aya shine cewa zaman lafiyar al'umma shine ya zama cewa mutane su gyaru ya zama abin da yake cikin zuciyarmu shine kuma abin da yake bani mu ni na zama ka kai ka zama kai ma ka zama ka ke ma ki zama ka, kowa in ya zama ka shi kenan sai zama wata kenan amma in ba haka ba to barna ne za ta biyo baya duk lokacin da da maganarka da aikinka ya saba da magana ta da aiki na ya saba da maganar ki da aiki ya saba to abin da zai biyo baya abin ka shine me shine barna shine barna shine barna wannan mutum ya Allah da sarki ya ci gaba da ba da tarihin sa jawai ta wallon sa'afin ardi idan lokacin da ya juya baya sa'afin ardi sai ya tafi a ban kasa wame sa'afin ardi lips da biya don ya kawo barna wai za ta wallan sa'afin ardi idan ya juya baya ta tawalla kalmar walla tana da ma'ana guda biyu ya kamata ku fahimce su na farko shine juya baya ko wa man walla. wanda ya juya baya sannan kuma akwai tawalla kuma na wilaya in ya karbi shugabanci za ce tawalla kulanu imarati kaza wane ya karbi shugabancin kasa kaza ya karbi shugabanci to kowanne daga cikin ma'anan nan guda biyu zai ya dauka idza tawalla in ya juya baya shi aladul kisab me wanda zai zo tsara magana ta ƙarya ya tsara mutane akan al'amarin duniya in ya juya baya to sa'afil ardi li yufsila fiha zai tafi a ban kasa ne dan yayi barna saboda zai je ya aikata sabanin abin da ya faɗa haka ma kuma in shugabanci ya samu ta walla duk lokacin da shugaba ya zama kan cewa abin da yake cikin zuciyarsa ba shine abin da yake aikace a aikinsa ba to in ya karbi shugabanci duk mutumin da ya zama haka in ya karbi shugabanci me zai yi a ban kasa fasadi wai za ta walla sa'afil ardi li yufsida fiha zai sa yi aban kasa ne zai tafiya aban kasa wato kenan dan ya kawo fasadi a cikin ta zai fasadi zai kawo fasadi a cikin ta saboda me saboda an samu sabani tsakanin wannanunsa da kuma ayyukansa an samu sabani a tsakanin abin da zuciyarsa take kudirtawa da yi da kuma abin da yake fadawa mutane to saboda ba za a taba samun wato kenan zaman lafiya ba don haka idan ana zama lafiya shine duk sai al'amarin ya zama ya tafi bai daya kawai da kuka bayani a baya cewa akwai wani karfi daban na musamman shine wato kidan kudurar ubangiji wanda yake sanin abu da nake cikin zuciyata kamar da yake sanin abu da yake cikin zuciyata kuma zai hukunta da abin da yake cikin zuciyata kamar da zai hukunta ka da abin da yake cikin zuciyarka ke ma haka to in mun sa wannan abu a cikin zuciya to ba za mu taba sabawa niyyar da take cikin zuciyarmu ta zama ba yake cikin furcin mu ba idan ko muka saba to fasadi ne abin da zai zo wato kenan a ban kasa to kaga shi wannan mutumi bayan ya ga tsara annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya bar madina sa'afil ardi sai ya tafiya a ban kasa wato kenan lisu da biya dan ya da fasadi wato kenan a ban kasa din kenan shine wa wai hulikar harsa wan nasl ya je ya kona alhar wan nasl abincin eh, abincin gona da kuma ƴaƴan wato kenan dabbobi alhar ya tashi daga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan tsari ko ya ce ya musulunta ko ya ce kuma zai je koma ɗaife kira mutane ko ya ce kuma za a ci gaba da da'awa da sauransu ko yana fitowa a madina sai je samu jugar mutane jugar gero ya cinna wuta jugar dawa ya cinna wuta tarin harawa ya cinna wuta ganyen gyada ya cinna wuta ya je in ya samu garken wani ya bi ya yayyanka jakuna yayyanka dabbobi haka ya dinga yi shi da mutanensa nan fa madina ya ce musu ya musulunta ya fita kuma gonakin mutanen madina ya kone dabbobin su ya yayyanka su ya zubar da su a ƙasa ya tafi a bansa wannan al'aknas bin eh, eh, al'aknas wani lokacin wannan mutumin da'ifa din na tafi to kago abin da ya faɗa cikin daban abin da yake cikin zuciyarsa daban da Allah cewa za ta wallahi sa'atul ardi li yufsida fiha in ya juya baya zai tafi a ban kasa don ya je fasadi zai je fasadi me fasadi yubulikul harsa wan nasl ya kona amfanin gona ya kashe kuma ƴaƴan dabbobi wanda shine wato kenan aikin sa saboda zuciyarsa ta saba da itikadinsa ya saba da bakinsa abin da wato kenan riga ya fara nan Allah madaukakin sarki ce liyuhikal eh, harsa wa nasl al harf idan aka ce al harf zai iya daukar ma'ana guda biyu ma'anar farko shine kamar da muka faɗa amfanin gona ana kiransa harf ko yau alharsu harsu in an ce harsu kuma in ka lura iri ne na Allah madaukakin sarki za a tona a cikin ƙasar Allah a saka sannan ruwan Allah madaukakin sarki ya zuba sannan ya tsoro sannan ya zama amfani abincin mutane da abincin dabbobi sannan harf ma'anarsa na biyu yana iya zama mace a bisa wancan inda Allah madaukaki za mu lura da الله Allah madaukaki sai afar aitu mata da kuma antum tazra'una ko am nahnu zari'un ba ku ganin abin da kuke shukawa alharf yace afar aitu mata harfuna antum tazra'una ku ne kuke shukawa am nahnu zari'un ku ne mu muke shukawa kaga Allah madaukaki fitar da iri da kome da kome da ruwansa da iskarsa da kome da kome da yi mana harfa na biyu ma'anansa na biyu shine zai zama mace <coughs> mace inda zamu fahimci wannan inda Allah madaukakin sarki ya ce nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annashitu idan kuma ka lura da su ma mata din zaka ga kaman gona ne don su ma mahalli ne wanda yake za ka je ka sha nan sai mutum ya je ya nemo iri ya sha wahalan tonawa ya sa wahalan shuka ya noma da sauransu sannan ƴaƴan itaciya su fita nan ma mutum zai sha wahala ya je ya nemo mata ya je ya menene menene sannan gurin shuka iri ne na ƴaƴaye sannan ƴaƴaye su zo su shi ma sai an yi wahala duka dai in ka lura da wannan da wannan guri ne na fitar da mitija na wasu abu to wayannan kuma su ne da amfani wanda zai fito sirri da mutane da suke ban kasa da dabbobin da suke cin wannan abubuwan nan ne inda yake ainihin makasudin rayuwa take yawa kace babu babu tsoro babu rayuwar dan adam yawa kace babu dan adam babu duniya amfani da yan da gold din da duya ta shi to idan mutum ya zama zai lalata wa'annan ya lalata wa'annan kaga ai lalata rayuwar duniya ke bada don haka abin da zai kawo duniya shine me alfasad wai zata walla sa'afil ardi yayi tafiya a ban kasa li yufsida fiha don yayi arna a cikin wajen dukkan harsa wannan nasal wannan kuma shine abin da wato kenan eh, alhars bin eh, al bin eh, al-sakashi yayi malamai sai suka ce mana Duniya nan lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi ta komai tsab yake kuma komai zamin sai yana tafiya daidai idan ka ga fasadi ya shiga wani guri to aikin dan adam ya shiga wannan guri duk inda ka ga abin tsarin nizam da Allah ya na abin ciki da tsire-tsire da komai da komai da rayuwa da take tafiya kowanne Allah ya tsara shakan nizam mai kyau kuma ya karɓe hurriya a gurin tsuntsaye da dabbobi da tsiri da sauransu da haka nizam su mai kyau ne dabba tana yin abin da aka ce mata za ka kama jaki ka ɗora masa kaya ya kai ka inda kake so za ka kama eh, saniya to buɗa maka gona ta yi duk abin da kake so haka za su buka Allah ya tsara su kansa amma dan adam aka ba shi ikhtiyar so daga idan ka ga fasadi ya shiga wani wuri to aikin dan adam ya shiga gwargwadon yadda dan adam ya kutsa kansa a ciki gwargwadon yadda fasadi zai shiga sai malam ce har ruwa ma da muke gani wannan da yake Allah madaukakin sarki ya ba dan adam wani dan sultani akan yanda ake samar da ruwa to fasari zai iya shiga cikin ruwa amma da can ruwa da mutane suke dawa da na rijiya da na kogi da na menene lafiya lafiya za su sha babu wani cuta babu ko menene amma yanzu dan adam zai ɗebi ruwa ya zo ya hada masa wannan ya hada masa wannan hada masa gajiya ta shi ta ki coi kana zuwa kana sha bayan shekara ɗaya da rabi sai ka ja fantar da kai asibiti ana ce maka kaza kaza saboda mai a adamiya ta riga ta shiga ciki ta riga ta shiga ciki so da duk aikin da dan adam zai yi fasaji zai iya shiga cikin wannan gwargwadon da dan adam ya kusa a ciki gwargwadon ya iska ce kadai wanda dan adam baya da wani sai a cikin ta so daga iska tana nan kuri har yanzu tana nan kuri har yanzu in kaga ta lalace ita ma sai dai in aikin dan adam ya shiga cikin ta ko akwai industrial mina ake sa pollution air pollution in ya shiga ga air pollution ta shigo to sun a na dan adam wato kenan ta shiga sadaka dan adam wato kenan duk inda ya shiga fasadi zai iya shiga duk inda ya shiga fasadi zai iya shiga kuma gwargwadon yanda yake kimsuwa a cikin al'amarin gwargwadon da fasadi yake shiga sai dai idan akwai wata fawa da ta tare shi ta nusar da shi ga yanda za a yi wannan kuma shi yasa ake cewa shi yasa Allah madaukakin ke ba bamu addinin musulunci ya bamu shari'a ya bamu tsari a kowanne saboda kowanne tsari kowanne layi kowanne fanni tsarin shari'a musulunci ya shiga da zara an tafi da shi ko da dan adam zai shiga cikin aikin sai aka ce to bari a tsara shi yadda musulunci yake so to sai ga kuma fasadi ba zai shiga cikin wannan abu ba amma ba haka ba wato kenan fasadi zai shiga wannan kuma ɗabi'a ce ta dan adam kamar yadda wannan ya ta nuna mana wai za ta afila wai za ta walla sa'afil ardi li yufsida fiha wa wa al-harsa wan nasl zai shiga ciki yayi fasadi ya bata abin nan ai wato kenan huwa a a wajen kada eh, in ka lura in ka lura da shi a a wajen makal maganarsa kullum a karkace take sun yi ulfa fi'al ayyukansa kuma munana ne walizalika qawluhu wa hadha filu sai ka samu ga maganarsa daban ga kuma abin da zai aikata kalamuhu kazibun maganganun dan adam ƙarya ta shiga ta yi yawa a ciki wa atiqaduhu fasidun aqidar da take cikin zuciyarsa kuma wata kenan barna ce sai dai wanda ya zama wata kenan yayi bayan din kansa da shari'a irin ta musulunci to shine zaka ga babu abin da zai iya ga masa a hankalinsa a nan duniyar nan ba zai bata dabbobi ba ba zai bata mutane ba ba zai bata wato kenan sirri ba to me yake kawo irin wannan sai malamai suka ce san zuciya son zuciya yanzu zan iya yin wani abu da zan lalata maka rayuwarka ko in halaka ka gaba daya saboda me ni in ji daɗi ko kuma saboda wata biyan bukata ta ta musamman ɗauki misali yanzu rikici da muka fito a cikin safanin nan na harkar boko haram din nan wayansu mutane ne suke da wani aƙidar su suke son wani abu nasu na duniya suka zo suka tarwatsa wa kowa ta alala kabir to wannan typical ɗabi'a na ɗan adam kenan ka kashe kowa ka rusa gidan kowa ka fasa shagon kowa ka har watsa kowa mutane suna cikin masallaci ka zo ka tarkaba musu ban da dai sauransu saboda me san zuciyarsa to amma matsalan ne da ka bar mutane sun zauna lafiya to da kai ma za ka zauna lafiya amma idan ka dagula ma wani rayuwarsa automatically repercussion yana tafi repercussion din shine kai ma rayuwar ka sai wani ya dagula ta to yanzu ka je ka dagula rayuwar wani wani ya za dagula ta ka waye ci riba waye ci riba hmm waye ci riba mutanen nan ba garuruwan da ba su karba ba sun kwace lokacin gama kaza sun kwace gari kaza sun hantsala kaza sun kashe mutane sun mai mini yau ina labarinsu ina labarinsu to haka nan kida da dan adam yake matsawan bai samu shiriya wato kenan ta sama ba wa af'aluhu kabiha ayyukan za su zama munana wa sa'ayu ha huna huwa alqasdu in an ce sa'a fil ardi ana nufin qasada fil ardi nufin sai ya tafi ya je wato kenan yayi barna kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yake bayani yace suma adbara was ya sa'a wa nada wa qala ana al a'la kaga ya suma adbara ya sa'a fir'auna ya juye baya yas'a bi ma'ana yaqsud sai ya nufi gurin mutane sai ya zo shi ba hashara ya tara mutane da sai ya kira su gaba ɗaya sai ya ce musu daga yau abin da nake so ya zama aqidar ku shine ku yadda cewa ana rabbukum al'ala, ni ne ubangijin ku mafi daukaka wannan ba fasadi ba ba kai ko mutum ɗaya cikin su baka ta kai ne ubangijin su kuma ubangijin ma babban ubangijin madaukaki saboda me san zuciyarsa ko to amma ya ya ya ya ci riba ya yi abin da ya gada ma amma da ƙarshen Allah ce ba ka zafi Allah na kallon akirta wal ula Allah maɗaukakin sarki sai ya danke shi irin dankan da ake ma mutanen farko ko kuma na ƙarshe ko wa ka zahu Allah da kala akiratul ula zace ina fi zalika da liman yakhsha a cikin wannan kisa ta fir'auna ya zo yi abin da ya ga dama ya karya wanda yake so an ce yan bani isra'ila a farkon bayyana annabi Musa alaihi salatu ya kashe sama da mutum dubu saba'in sannan daga bayan annabi Musa ya bayyana a matsayin annabi ya kashe yara sun ya yanka yara sun fi dubu saba'in saboda mai kawai mulkinsa kai kai ne aikin ka kawai fasadi Allah ya kai kuma ka lalata ka zo ka samu mutane ka jefa bom anan ka jefa bom anan ka rusa wannan ka karya gada ka karya da gina ne ka yi menene wani alfasadi fil ard to kaga wannan wato kidan ba daidai bane Allah madaukakin sarki yace ya kama shi saboda ka duk lokacin da Allah madaukakin sarki wannan muka fasara sa'ayu da maganar tafiya ko kuma sa'ayu da maganar mulki duk lokacin da Allah madaukakin ya bai mutum mulki to ya sa Allah a cikin zuciyarsa in ba haka ba abu da zai mutane ba ku duba irin halin da mutane yau suke ciki wanda cewa mutane suna mutuwa saboda ne hali na kunci mutane da aikinsu da haikokinsu ba dauka an ba su ba wannan ya shiga damuwa ta wannan ya shiga damuwa ta kaga mutum da mutuncinsa da komai da komansa kuma ya aikin kuma amma ba dauka an ba shi ba yunwa za ta kashe shi za ta kashe iyalansa har wani nasa Allah madaukaki kaga wannan fasadi saboda me tawalla mutum ya samu wilaya ya samu shugabanci Allah madaukaki sarki ya sauka to amma wanda suka yi hakan nan duka ba su samu kyakkyawan karshe ba hatta fir'auna da kansa bai samu kyakkyawan karshe ba sai Allah madaukaki yake inna fi zalika la ibratan liman yakhsha a cikin wannan akwai abun lura gawa ga mai jin tsoron Allah amma wanda bai da jin tsoron Allah duk wani ba zai zama sau ibra ba ba zai zama masa ibra ba ba zai zama abin lura ba ba zai zama masa izina ba ba zai zama wato kenan eh, tuntube gushen gaba ba saboda haka dole mutum ya tunani akan wannan ba hadar munafiku wannan munafiki da wannan aya ta sauka a kansa laisa lahu himmatun illa al-ifsad fil ard bai da wani himma a zuciyarsa face barna a ban kasa wa ilakil harsi da halaka amfanin gona wa huwa muhalli eh, nama'i zar'i shine duk inda gona amfanin gona yake abin wa thimar da iyayen itace wa nasal da iyayen dabbobi wa huwa da ta'ijil hayawan shine wato kin abin da dabbobi suka haifar kuma da awaki da sauransu ko alladhi la yuqama lin nasi illa bihima idan ka halaka dabbobi ka halaka amfanin gona to ina mutun zai rayu kaga dan adam ba zai rayu ba sai da wa'annan ya ci abun gona ya ci dabbobi naman dabbobi shine wato kenan rayuwa mujahid yace idza sa'a fil ardi ifsadan in ya tafi eh, eh, eh, idan sa'ai fil ardi ifsadan in an ce sa'ai fil ardi wato kenan barnar kenan barnar kenan shine wato kenan yayi dalilin da fasadi zai zo har Allah da sarki ya hana wa mutane wato kenan ruwa ruwan sama sai ya ce wallahu la yuhibbul fasad amma fa mutane su sani cewa lalle tabbas Allah madaukakin sarki baya son fasadi Allah baya son barna Allah madaukakin sarki baya son barna a baya mun karanta yace walamu annakum ilayhi tusharu ku sani zuwa ga Allah za a tashe ku ranar tashin alkiyama to wanda za a tashe shi ranar tashin alkiyama muka ce in ya je gaban Allah ya bata ran Allah ya sa Allah ya yi fushi da shi fa wacce markumar ita ce ta sa to du mai fasadi kuma zai je gaban Allah Allah yana fishi da shi saboda mai wallahu la yuhibbul fasad Allah ya faɗa kullu baya san fasadi Allah baya san barna sai saboda duk abin da zaka yi sai kai nazari wannan abun barna ne ko gyara ne wannan abun barna ne ko gyara ne yawa domin kamar da muka faɗa farkon duniya da Allah halicce ta komai ya halicce shi mai kyau ne komai ya tsara shi tsari mai kyau barna ce ta shigo kai na taba karanta wata kisa ban san ingancin ta ba aka ce farkon da Allah madaukakin sarki ya saukar da duniyar nan da dabbobin da take cikin ta kunama ba ta harbi maciji baya sara cinnaka ba ta cizo duk wani dabba zaki baya barna har sai da ɗan adam na farko ya yanka ɗan uwansa ɗan adam na farko ya'yan annabi adam guda biyu da habila da kabila ɗaya ya kashe ɗaya ko tukun a lokacin sai aka samu kunama tana harbi maciji saboda fasadi ya shigo ban kasa maciji yana sara kuma a lokacin aka samu ruwan garsi kuma da duk ƴaƴan itatuwa na duniya babu wanda ba zaki ne da shi ba a lokacin aka samu samu mai ganci a lokacin aka samu samu mai bauri daga bara ka za ka samu masu dace da wanda ma ba za su ci ba da kowace bishiya kuma tana da ƴaƴa kowace bishiya hatta kargo da sabara suna da 'ya'yan da za a cira a ci kowace bishiya amma fasadi dan adam shi yake dada lalata abu a shi adam shi yake dada lalata abu sai yanzu ko da a Najeriya ne lura da jejjika kala kala wanda suke da rubuki ne yanzu dan adam doya biya yi ya lalata su jejin bi sannan babu irin sa da ba a yi amma yanzu sojoji da mutanen boko har duk sun shiga duk an babbarta cikin sa wa ya kawo fasadi a cikin sa dan adam dan adam sau da masu fasadi sun shiga dole sai an bi su ciki kaga jejin kansa shi ma ya samu wato kenan fasadi a sakamakon aikin dan adam to gashi kuma Allah madaukakin sarki ce wallahu la yuhibbul fasad Allah madaukakin sarki wato kenan baya son fasad wa da gilan ta gilan وإذا قيل له اتق الله أكذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Allah ku zaki wanda kila killa in aka ce masa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah abinda kake bai dace ba akazatul izzatu bil ithmi izza shine buwaya da jin karfi da jin na'isa da hamiya sai zama ita ce za ta shiga cikin zuciyarsa kuma ta hanyar saban Allah bil ithmi bil ismi da haka nan anan Allah ba da kuta ta mata kai ne a yace izzatu bil ithmi izza ta hanyar wato kenan saba wa Allah madaukakin sarki kaga ana an zargi wannan jinji da kai yake shi din buwaya da yake nunawa da nuna isa da kafafa da yake da shi saboda mai bil ithmi ne amma ba zargi ne mutlakan akan izza ba buwaya da isa idan ta hanyar daidai ne wannan abu so ne domin alkur'ani ce walillahi izzatu wa lirasulihi ka gani izza ta Allah ne izza ta manzon Allah ne izza ta mumini ne don haka idan mumini ya samu mulki abin da zai shine ya tabbatar da adalci ya tabbatar da gaskiya ya tabbatar da haƙƙin mai haƙƙi a lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya hau mulki a ran da ya hau mulki speech ɗinsa na farko yake cewa mai rauni a cikin ku to ni bashi da mai karfi a gona zan tsaya kai da fata in an cuce shi a ko'ina ne sai na karɓo masa haƙƙinsa dan haka kaga daga cikin aqidar sayyidina abubakar shine ba za a yi zalunci a mulkin sa ba shi ba zai yi ba tukunna ya san ba zai ba amma ba zai bar wani ma yayi ba ba zai bar wani ma yayi ba a zamanin Umar bin Abdul Aziz an samu zamanin da kura tana yawo a cikin garken awaki ana kiwo da ita wala ba ta ci ba ba za ta ci ba kuma mace za ta yi tafiya daga sana'a zuwa hadarmar sana'a yanzu tana cikin yaman yaman din nan kasar yaman da ake yakin nan a nan sana'a take hadrama tana cikin siriya wannan siriya da ake yakin nan kaga kasashe da masu zaman kansu a wancan lokacin tafiya da kafa ko mace za ta tafiya daga sana'a zuwa hadramont dauke da gwalagwale har ta isa babu abin da zai faru da ita babu dan fashi babu abin nan amma sai da barna ta zo saboda mai akwai adalci na zamanin mulkin Umar bin Al-Aziz Abdulaziz wanda ake kira sakamisul khulafa ar-rashid wallahi an ce wani wani wani makiyaye yana kiwo sai ga kura ta danki akuyarsa daya ta danne ta murkushe ta daga ta yi gaba da ita je ta cinye ce wallahi Abdul Umar bin Abdulaziz bai yi duniya nan a cikin dare wannan abin ya faru shi gari ko ji labari baya duniya ya mutu saraka adalci ya fara abin nan saboda zamo ake adalci zamo abubuwa suke gyaruwa zamo ake zalunci zamo fasadi kuma yake wato kenan karuwa shi kuma Allah ba daukakin sarki wato kenan la yuhibbul fasad dan haka idan Allah ba daukakin sarki ya ba wa mutum mulki to mulkinsa sai zama irin mulkin da yake cewa Allah ke tawa lillahi zata wa rasulihi wa lil mu'minina amma in irin na wannan ne idza qila lahu taqillaha in aka ce masa ka ji tsoron Allah ai izahu iza aka masa wa'azi shi wannan fajiri fi maqalihi wa fa'alihi wanda yazo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan na musulunta kuma zamu je mu yada musulunci aikinsa kuma ya zama ya zo bayan gari ya kona jukar mutane da sauransu ya lalata kila aka ce masa ka ji tsoron Allah wanza ka janye an kaulika ga wannan magana da kake ta karyar nan wa fi'ilika da wannan ka mummuna warji ila alhaqi ka dawo zuwa ga gaskiya imtana a aba sai yake ya cije taurin kai wa aka zarfin hamiyatu sai hamiya da nuna cewa shi wani ne wal gadabu da fushi bil ithmi ta hanyar saban Allah da har ni ne za a ce min kaza har ne ka sai mutum baya son gaskiya idan ka gaya masa gaskiya sai ga kaman ka kaman ka zage shi ne sai ya fara fada kuma gaskiya ce fa baya so ba fa zaki sa kai ba ka ce masa kaza kaza kaza ya daina yi babu kyau sai ya ga kamar wato kiran ka zage shi saboda ka sai girman kai ya dauke ya dauke shi ko yawwa ai bi sababi mashtamala alaihi saboda abin da yake a kansa min al-athami na saban Allah da girman kai wa hadhihi al-aya shabihatu bi qawlihi ta'ala to kaga wannan aya ta yi daidai da inda Allah da kuke cewa wai za ta eh, wai za ta la alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu bi wujuhil ladina kafaru al munkar in an karanta musu ayoyin wanda suke ne kafirai sai ga inkari a cikin zuciyar a fuskar su da an karanta musu alqur'ani an ce ga abin da ya kamata sai ga su bata dauka ba tunda su bata dauka ba kuma zaka karanta a fuskar su ma labarin zuciya a tambayi fuska saboda duk wanda za a gaya masa gaskiya ko ba kafiri bane zuciyarsa bata dauka ba insha Allah fuskar su za ta nuna to duk wanda ya haka kuma ana tsorace masa tashin alkiyama ya tashi tare da aknas al-sakafi ka gani ya kadu ne tsuna bil ladina yatlu alaihim ayatina sai su kaman za su je su doke wanda wanda ya karanta masa ayat alqur'ani kai da ka faɗin gaskiyan sai su kaman su tashi sai su doke ka kawai saboda haka har kai ne ma za ka zo ka abin nan har kai ne ma za ka zo ka musu kaza kaza kaza da sauransu ko to Allah ce gurka ga musu afu wa nabiyukum bi sharri min zaliku bana ba ku labarin abin da yake wannan sharri ba shine annaru wa adaha Allahu alladhina kafaru wa bisal masir to fa akwai wuta wanda Allah ta ta a kafirai Allah ya tanade ta a kafirai kuma tirda makoma kaga Allah ta ta ba a ba to kai kana mumini karka da kaje ta in kaje ta kai ba dan gida bane yawa ba ko za kuma nuna maka kabilanci ba dan ba gidan ku bane bai kamata a ga mumini wato gina a cikin wuta ba Allah madaukakin sarki ya sauka wali hada saboda haka ne ma kalifi hadi al-aya wani aya yake cewa fa hasbuhu jahannama wala bisal mihad to shikenan jahannama ta ishe shi eh ba zai karbi gaskiya ba eh to ke hukunta le shi hasbuhu jahannamu jahannama kadai ta ishe shi Wala bisal mihad kuma tirda wato jahannama ta zama ita ce mashin fidi amma an ce mihad wato kamar wannan sajjada da aka shimfida cikin masallacin nan kaga mutum zai zo ya zauna a kai ko zai zo ya zauna a kai to sai aka ce an maka kikkiawar shimfiɗi gado da katiba ko da kujera ko da kafet mai kyau sanda abin nan amma a cikin wutan jahannama can zaka je ka zauna eh kaga tur da wannan shimfiɗin har sai inda za a maka shimfiɗi sai a wutan jahannama kai Allah ke shi Allah wadai da wannan abin nan wa minan nas ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Allah wa rabbi zai wa minan nasu daga cikin mutane akwai man ya shiri nafsahu daga amradatullahi wanda ya shiri nafsahu na san lura da wannan kalmar ya shiri din nan ya shiri tana nufin saya ko ishtaraitu kaza bi kaza wa kaza na sai abu kaza da kaza da kaza da kaza a larabci wani lokaci kuma tana nufin sayarwa tana nufin saya tana nufin wato kenan wato kenan sayarwa mun gane eh, ibarat na cikin alkur'ani wato kenan ya nuna wannan wani lokaci tana nufin saye wani lokaci wato kenan tana nufin wato kenan sayarwa ko yawa ana eh, domin nasu mai shirin nafsa hukki ga amardatan lahi daga cikin mutane akwai wanda yake sayan kansa dan neman yaddar Allah kuma tana nufin daga cikin mutane akwai wanda yake sai da kansa dan neman yaddar Allah madaukakin sarki ya to za mu fasara wannan aya sai malamai suka ce kowanne zai iya dauka kilahu ma salihu wanda kuma daga cikin sirrin lugal arabiya za ka samu kalma daya tana da ma'ana kuma mai gabar da yamma ta ta yi ma'anan nan ɗin za ta yi kuma ma'ana wato ke nan can saboda aka sai suka ce daga cikin asbabun nuzul na wannan aya ta sauka ɗayan akan wannan kubayb da muka ba da labarinsa kubayb ibn adi wanda wato nan ya sai da kansa ransa ya sayar saboda me ibtiga menene mardatullahi dan neman yardar Allah madaukakin sarki na farko ya bada ransa dan ya tafi ya je karantar da alqur'ani na biyu ya ba da ransa a je a kashe shi dan addinin musulunci domin kamar da muka bayani bayan an kama su an tabbata su a maka an ajiye shi a cikin a cikin maka kafin duk da yana cewa ya san kashe shi za a yi kafin a kashe shi a gidan da aka kai shi gidan abokan gaban nasa sai da ya musulunci da matar gidan da kuma dan gidan saboda wani mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya yi masa shine matar gidan take cewa wallahi ma ra'aitu khayra asirin qattu mislul hubayb a duniyar nan ban taba ganin mutumin da aka kama shi dan fursuna aka daure shi mai alkhairi kamar hubayb ba ta faɗi alkhairin da ya yi mata kala kala gobe za a je a yanka shi ga wuka a gabansa ɗanta ya tafi gurinsa ya je daga shi sai shi ya ta nemi ɗa ta rasa hankalin ta ta ce wannan mutum tunda kashe shi zai kashe mata ɗa in ma a kurkuku yake a dore ita ta zabe shi a dora shi akan cinyarsa akan cinyarsa yana yana wasa da yaro kuma lokacin rani ne karab tana zuwa sai ta ga sun hana shi abinci sai ta ga nono nono na inabi a gabansa yana ga yana ga yana ci ta ce masa daga yana yake masa daga gurin Allah lokacin sarki ba kun hana na abinci ba waye ke yin abincin da sai Allah sai to shi shi ya kawo wannan abincin da sauransu da haka lokacin da za a kashe shi ba mun ci an gicciye shi ba a lokacin da za a gicciye shi za a gicciye shi bayan ya ce musu ina roƙon alfarma guda ɗaya suka ce menene ya ce ba dama ne sallah raka biyu aka ce an baka aka sunce shi a cikin mai ya ɗebi ruwa ya alwala ya yi sallah raka biyu sai ya ce musu wallahi da ba dan kar ku fahimci cewa kamar wai na tsorata bane da na kara raka biyu don ni ba abin da yake ɗaya miki wa kamar sallah amma shi ke wani ma ya isar da ni aka gicciye shi aka zo kuma ana yankan namansa tsoka tsoka ana yankan namansa tsoka tsoka yana ji yana gani amma me yake cewa yace wallastu ubali hina uktal hina uktal musliman ala ayi jambi kana fillahi masrai wa zalika fi zatil ilahi fa in yasha yubarik alal asali shilwa mun basai ba da wani kaufi ba da wani damuwa a rayuwata inda za a kashe ni ina musulmi ma'ana ya sai da ransa dan yardar Allah barkatu sarki yace ala ayi sai in kana fillahi masai akan ko ta yaya aka kashe ni a tsire ni a bankare ni a yanka ya butsu butsu da nawa na ai ko menene bai dame ni ba damuwa ta in mutu ina musulmi da zama sanadin ya yaduwar addinin musulunci haka yace yace wa zalika fi zatil ilahi saboda amma haka ne dan Allah wa in yasha in Allah ya ga dama kuma yubarik alal awsal shirul mazid duk soka da aka yanka cikin nasara da mata albarka ko ku duba yadda muka faɗa daga baya a lokacin da aka tafi da shi za a kai gawa saboda da sallallahu da wannan mutane su za su karbe in sun karbe walakanci za su yi ko suna ajiye shi a ƙasa ƙasa tana haɗe shi iza su ke ce masa bali'ul ard wanda ƙasa ta haɗe shi saboda ta rufa masa asiri kun ga wa'ansu saboda sakon su in an sa su a ƙasa sai ta bun kudin su ko shi kuma zama ta haɗe shi saboda kawai ta rufa masa asiri babu wanda ya sake ganin sa kuma kaga wannan mutum ya sai da ransa dan me ibtiga maradatillah dan neman yardar Allah ta sarki saboda duk lokacin da ya zama na cewa a dalilin adini musulunci mutum musulmi ya da rasu ba wani abu ne dan neman yadda Allah ba da kuke sarki sannan fasara na biyu shine man shiri nafsahu aka ce sayarwa shi kuma sai aka ce shi ma daga cikin da nuzul ta akwai wani akwai ta sauka akan a suhaib ar-rumi suhaib mutumin rum ya zo makka ya yi kudi musulunci ya zo ya musulunta hijira ta zo ya tebu dukiya zai tafi hijira mutanen maka suka tare shi ya ja kibiya ya tsaya ya ja karku iso suka ce eh ba za mu iso din ba amma dai kai ma baka isa ka tafi ba me dalili ka zo garin nan kana talaka kai arziki a gana ka yi mana dukiya ka tafi ce wannan shine damuwar ku eh in na babu ita magana ta mutu ya ce amma da sharadi zan dauki raƙumi na da zai kai ni madina zan ɗebi kuma ɗan abincin da zan ci a kan hanyar zuwa wajen suka ce ba matsala ka yadda za ka zubar da dukiya ce duka ta nan saboda haka sai ya bar musu dukiya mun gane sai ya tafi madina ya bar musu wannan dukiya don haka shi ma na daga cikin wato kenan abin saboda ya sai da wato kenan eh, ya sai ransa ya sai ransa maimakon ya bar kansa a kashe sai ba da dukiyarsa ya sai ransa me yasa ibtiga mardatullah don madina zai je a foundation din kafa musulunci da za a zo a yi jihadi musulunci ya sodan ba haka ne ko ba haka ba saboda su suka yi jihadin da suka yada musulunci yau gashi a garin da ba mun gane wannan saboda ka ya sai ransa ibtiga mardatullah ko bai bin adifa ya sai da ransa shi ma dan neman yardar Allah madaukakin sarki to da Allah madaukakin sarki ya tsara shi hakan nan a cikin mutane akwai wanda suke haka suke ransu in saya ne za su sayo shi dan musulunci ya ci gaba in sayarwa ne za su sai da shi dan musulunci ya sage aka shi sa can muka ce da aka ce eh, wa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi manta man ta'akhkhara fala isma sai aka ce liman ittaqa da za ka yi kwana uku a muna amma ba wai eh, ba taji kake a muna kawai kaje kana ta taji kana ta hola kawai kana ta menene menene ba za ka cire ba zaman muna ba amma wanda ya tsaya da neman addinin Allah ya yarda Allah yana zikiri yana komai da komai yana ibada to shi kwana biyun sa ko kwana ukun sa duka za su ja masa yarda Allah ba da kake sirri to hakan nan yanda wata kina rayuwa ta domin na nasu bashiri nafsahu diga mardatullah Allah ya ce lamma akbara anil munafiqina bi sifatihim zamima zakara sifatul mu'minina alhamida bayan Allah mada sarki ya faɗi sifar munafikai wayancan su al'afinas da kuma sai faɗi sifar wato kinan mu'mini shine yake to mai na su mai shiri na su nafsuhum wa min an-nas mai shiri nafsuhu ibtiga amradatillah Abdullahi dan abbasi yake cewa da yake cewa da shida ana da wasu jama'a yake nazalat fi haif bin Sinan ar-Rumi ta sauka kan su haif bin Sinan ar-Rumi kamar yadda muka faɗa wasu wasu kace ta sauka akan bai bin adi kuma zai iya zuwa ta sauka akan dukkan su wato kinan guda biyu yawa wazalika annahu lamma aslama bi makkata lokacin da da da suhaibu ya musulunta a makka wa arada alhijrata yayi nufin zai hijira mana ahun nasu an hajira bi malihi sai suka ana shi cewa bai sai hijira da dukiyarsa ba wa in ahabba an jarrada minhu wa hajar fa'ala amma in yana so ya bar dukiyar ya tafi shi shi kadai to kina fata kallasa minhum sawda sai ya rabu da su ya ba su dukiyar wa da kuma ba su dukiyar su shikenan fa anzalallahu fihi hazihi al’aya shi ne sai Allah da sarki sai saukar da wannan aya wato kiran kansa to bayan ya tafi fata fatalakahu Umar bin al wa jama'atu da sayyidina umar dan kadabi ana cewa ai suhaibi ya zo suhaibi ya zo suhaibi ya zo madina ya hijira sayyidina umar sai kansa kada ya ce wa jama'atin da wasu jama'a to cikin jama'a kuma sai sayyidina abubakar da sayyidina abubakar da sayyidina umar da wasu daga cikin jama'an sahabbai suka tafi zuwa gare shi can faƙalu lahu rabi halbai'u suka ce masa kasuwancinka ya yi riba me ya faru ce a ah, ka sai ranka ka ba da dukiyar ka ka sayi ranka ko yawa kudin ka ka bayar ka sayo ranka dan ka zo ka ka ci gaba da wato kenan yada addinin Allah suka ce kasuwancin ka wato kinan yayi riba rabiha albayu fa kala sai yace musu wa antum ku din ma bala aksar Allah tijaratukum kada Allah ya sa kasuwancin ku ya zama hasara kowa ma Allah ya sa ya ci riba kowa ma Allah ya sa ya ci riba wa ma zalika me yasa kuka faɗa min wannan magana ko ma zaka fagaro sai suka bashi labarin cewa ai Allah madaukakin sarki ya sai da ya saukar da aya musamman a kansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa to ga suhaibu yana fitowa daga makka ga yadda suka da mushrikai ya ba da dukiyarsa ya da ya sai ransa saboda wata kenan neman yaddar Allah madaukakin sarki tuntuni Allah madaukakin sarki eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu cewa kasuwancin suhaibu wato kenan ya ci ya yi zina wallahu rahum lil ibadi ko Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne a bayansa Allah madaukakin sarki rauf mai tausayi ne a bayansa ga bayansa Allah yana tausaya mana me yasa Allah sauke tausaya mana saboda yana son yana kuma kaunar wannan shine dalilin da yasa duk da cewa ɗabi'ar mu haka take amma Allah madaukakin sarki bai bar mu ba sai da saukar mana tsari wanda yake in mun bi shi za mu zauna lafiya manhaj al-islami manhaj al-qur'ani in ya zama kan cewa za mu tafiyar da rayuwar mu tsarin da yadda al-qur'ani ya tsara to shikenan za mu samu zaman lafiya to yi da damuwar mu shine karancin binciken mu dangane da al-qur'ani yayi kada yayi kada kowa bai damu yanzu wani yin ramadan ya tafi shi da yazo ya zauna karatu karatun al-qur'ani kuma sai kina masu yin karatu ma an ramadan ne idan ba za a sake yi ba in ma aka ce za a yi kafin masallacin da shike da sai ga mutum daya can mutum daya can mutum daya can mutum daya can in kai sau da kai sau biyu kuma gobe za ka sha'awar zuwa ba saboda me mutane ba su nuna su sha'awar ba kaga kaman muna nema mu shiga cikin karar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gurin Allah ce inna qaumi ittakazu hadha alqur'ana mahjura ya Allah mutane na sun kaurace mu alqur'ani kenan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi complain a gurin ubangiji wa qala rasul ya rabbi innaka umitta ka zuhar alquran majura manzon Allah da kansa yace ya Allah mutane na fa sun kaurace wannan alqurani to wannan kalma ce mai tsananin sabon so. ta haka akwai bukatan ba kowa ba kai a kanka kai ma kanka manhaja wadda za ta nuna cewa kana tare da alqurani baka kauracewa alqurani ba ba gane sallallahu alaihi wasallam yace gidan da ba a karanta alqurani kamar rushashen gida ne ba gidan da ake karanta alkur'ani albarka da sakina tana sauka wani mutum yana karanta zamanin sahabbai yana karanta suratul kahfi a cikin alkur'ani albarka da sakina tana sauka dokin gidan sai tsalle yake sai tsalle yake in ya daina karanta suratul kahfi sai da zaki ya daina doki ya daina tsalle in ya dawo kuma fara karanta da daddare fa sai doki ya ci gaba da tsalle yana ta ce a ah, dokin nan me ya same shi in ya fito ya lalle ka ya lalle ka sai kuma sai ga abin nan dokin ya rasu in ya koma da ake ci gaba da karatu sai abin nan daga baya haka suka kwana suna yi daga baya zo ya kuma da annabi sallallahu sai ce ai tilka sakinatun tanzil wannan sakina ce take sauka a sakamakon karatun alqur'ani da ake a gida sakamakon karatun alqur'ani da ake gida kuma duk gidan da ake karanta alqur'ani ake karanta suratul bakara shedanu ba za su shiga ciki kuma ko sun shiga ma za su fice da sun shiga za su fice da sauransu kuma muminin da baya karanta alqur'ani mumini ba mai imani baya karanta alkur'ani aka ce kamar dabino ne baya da kai shi sai zaki amma muminin da yake karanta alkur'ani sai aka kwatanta shi da mai wannan abun gwaran nan mai sa ne kari giginya akwai kanshi akwai zaki kanshin irin nasa wannan misali ne ake bayarwa don ka fahimci abu abin da yake mai ƙanshi zai ɗauki hankali kuma an ci mai daɗi mai zaƙi haka ku kwatanta mumini mai karatun alkur'ani muminin da baya karanta alkur'ani za ku shi da me dabino ba ƙanshi amma dai akwai zaƙi haka don mumini mumini ne sannan munafikin da yake karanta alkur'ani sai aka fatanta shi da wani ɗan ice wanda yake na da ƙanshi amma kashi kuma ba daɗi abin sha'awa amma hanci da ka kai bakin ka babu dadi munafikin da baya karanta alqur'ani ko sai aka karanta shi aka kwatanta shi da guna babu kanshi kuma ka ci daci da dai sauransu to saboda haka kaga rayuwar kwata-kwata mun zo dan bautar Allah ne amma duk da ka Allah barkai sarki ya ba mu dama mu yalwata mu abin da muke so mu yi wasu abubuwa tirar tijara kasuwanci har ilimi har karatu har karkara ne mawa da sauransu amma mu sani duk wanda ya kamata su zama su taimaka mana wajen bautar Allah ba kuma zaki don haka kowa ya kamata a ce zama yana da wani tsari da yawa kansa tsakaninsa da alkur'ani ko da aya ɗaya ne kullum kake yi in ka fara yanzu a ce gobe da an turmi da ramadan ya gama ka fara aya ɗaya kullum aya ɗaya kullum aya ɗaya kullum kafin shekara ta dawo da aya ɗaya uku aya ɗaya uku ga ita isa kai alfahari da su ko a makka balaraba maka da yaji ka jawo masa ayoyi da yi ga ayya ya san kai ko ba da ne to saboda kai aka bata ce bi in ba haka ba to sai zama akwai matsala to a lokacin da muke karanta alqur'anin nan ne muke zuwa kusa da shi to a lokacin da kuma muke bukatar fahimtar me ma'anoninsa don mu kiyaye mu yace mu kuma nisanci abin da wato kenan ya hana to sai ya zama wato kenan wannan rahmat ta sami ku ne wallahu ra'ukum bil ibad Allah yana sa wa bayansa yana so dubin manhaja wanda ta dace saboda murayu rayuwa wanda take ta dace lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan ah, abinda muka faɗa daidai Allah ba da kuke sarki ya ba mu ladansa ya sa kuma aiki da shawun da kuskura na fahimtar da kuskura da kuma ba mu iko yara za mu dakata nan insha Allah ta'ala akwai ya tambaya to alhamdulillah ake amfani da mutum da ke tabbas ta rage da mara sun yi gina koda ta bango da an fara yawan eh. yan da ke cikin kwakwalen mutane ba mu fara kan kuta to na saka kake a sakamakon yau ne fara buɗe karatun nan ana can hankalin mutane su dinga zuwa da wuri saboda muna so za a fara karfe takwas da rabi shine lokacin fara saboda haka mutum sai zo kafin wannan lokacin kenan abin tabbas da rabi saboda daga an fara karatu sai daga lokaci ya tafi goma ake so a tashi to ga tambayoyi guda biyu wanda malam muna bukatar ka an samu nasu mai tambaya na farko yana cewa malam da fatan an sha ruwa lafiya tambaya na ita ce mace ce da mijinta sai mijin ya kaurace mata tsawon wata shida suna cikin wannan halin rannan sai magana sai musu ya kaure tsakaninsu da ita da mijin nata sai mijin nata ya ce mata ba shi ba ita duniya da lahira saboda haka Allah ya baka rabanta ita ma turshi shi ma Allah ya bashi rabansa to daga ƙarshen malami ne ne hukuncin wannan auren auren yana nan ne ko to ai abubuwa da yawa sun shiga wanda za su abin da na farko ya ce mata wata da na biyu ce ba shi ba ita duniya da lahira da ya tsaya a nan ma za ta samu kofar tawili amma sai ce Allah ya baki rabai kaga wannan fara sarihan ne cewa baya ba na zama da ita sarihan ne ba a bukatar wani dogon kafin ya ce ma Allah ya baki rabai ba ni ba ke duniya da lahira Allah ya baki rabai ko ita ma ce Allah ya baka ka. ita ma ta karbi saki auren ya rabu kenan auren ya rabu Allah ya auren ya rabu saki ne sai dai in ya ce bi nake nufi ko uku nake yawa in dai bai kara wani kurji bayan wani masaki ne za ta iya dawa masu yan damun nasa za a iya yin tawili ba ne ba ke al'ahira sai a tabbashi mai kake ne in ce saki sai ke da sai a zata ta saki to mana nan ma ba kofar tawili aina a wannan a Allah ya baki rabin ki ayya ya gama ita ma ta miyar ta ce Allah ba ta Allah ba shi eh ba ni ba ke duniya da lahira Allah ya baki rabanki ko ya yi wato ya yi ya yi yawa ba ni ba a nan ma shiga zai iya shiga duniya da lahira ka gani nan ma shiga zai iya shiga ko ba ka zai tsaya nan Allah ya baki rabanki Allah ya baki rabanki <laughs> shi ma kuma Allah ba shi rabanki ra wannan hakuri da aure ya mutu Allah to alhamdulillah da fatan da a dinga kiyaye haka a wannan malam ya ce saki ya wannan yana cewa malam menene hukuncin mutumin da yake yin jarabawa kuma sai aka bashi satar ansa a jarabawa na ji wasu maluma suna cewa idan aka baka satar ansa a jarabawa ka ci jarabawa kuma ka samu aiki da wannan takardar to duk abin da kake ci bai halatta ba wato haramun ne kenan abin da kake ci da wannan sakamakon jarabawa satan jarrabawa wato haramun mutlaka yawa haramun ce mutlaka kuma na kasu ne a musulmi kuma yawanci za ka samu wato lalaci ne irin namu ya kawo hakan nan zai zama da cewa ina nake lura a kamar a inda muke aiki za ka ga in ka ga masu fita jeji masu jajircewa za ka samu 'ya'yan arna ne 'ya'yan musulmi ba su ka ga wani da takaici da yawa saboda haka idan an yi satin ansa wani ya baka satin ansa ka ci jarabawa haramun aka yi laka amma idan ka zo ka kama aiki aka baka aiki a sakamakon wannan certificate din inda za ka yi aikin da ya kamata din za ka zo a ƙa'idar lokaci za kuma ka yi aikin da aka ɗauke ka a kansa to ni ban ga kofar da za a ci kuma haram mutum yake ci amma dai ya aikata haram a baya wallahu a'lam ba daure gindi nake a su da satin jarabawa yawa shi lokacin da aka dauke ka aiki yanzu abin da aka dauke ka akai aiki a kansa shine anta matlub alayhi ko da ka fito da jarabawa mai kyau ta hatta ka da halal ɗinka ta ilimin ka sai ka zo ka aka ce karfe kaza ake bukata ka zo sai baka zo a lokacin ba ko kuma ga kaza ake so a yi sai ka zo baka yi ba wannan certificate din ka bike ba zai justify din abin da kake ci ba ba zai justify din abin da kake ci ba nan kuma na kasan bukuri na abin da ke da aikin da aka dauke ka dole sai ka tabbatar ka yi shi anan da yake a dukiyar da kake ci take zama maka halal idan kai ofisa ne ka zo lokacin da aka ce a tashi ka tashi lokacin da aka tashi kuma kai aikin da ake so a yi in kai malamin makaranta ne ka karantar da darasin da ya kamata a ce ka karantar a zo lokacin da ya kamata a yi wani darasin ka karantar da shi idan an samu kowace ka yi karayinsa ya zama abin da ake so yara su fahimta su fahimta to idan ka yi hakan nan ka samu halabinka amma ko musa ta fike da yi ba za ka zo aiki akan ƙa'ida ba ko ko ka zo ɗin ba za ka yi abin da ya kamata ce ka yi ba to haram za ta iya shiga ciki kuma haram wadda take mutlaka saboda babban muhim abin wanda yake mai muhimmanci in an dauke ga aiki to yin aikin shi ne eh, babban makasudi wallahu ta'ala خلاص ان شاء الله قومي صلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا امورنا وتولنا مسلمين وتولى امورنا وتوفنا مسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم وتعالى اللهم مشفى واسعد وتهديه واغفر لنا واجعل جمعنا خالجكم مرحوما وتفرقنا يبالي تفرقا لك في الى الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بذلك الفتنة بالفنا إلى غير الراتبين ولا المفتونين واجعلنا خاتين من تجمع جامعة طالبين الله مفتونين يا رب العالمين ربنا إننا سمينا ونادي من للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعدنا وعدنا على رسلك ولا تذنا يوم القيامة إنك لا بالله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف Allah الله بنا ربك abinda ake ba wa mummune a cikin wannan wata na alkhairi daga taskar ka ta alkhairi Allah ba ka ka ba mu yawa Allah ya sa daga da rubu a cikin sa Allah ka ba mu ba tare da hisabi ba Allah ba da kuma dalilin wanda ake gafarta musu a cikin wannan wata Allah ka sa na da ciki wanda ake musu rahama cikin wannan wata Allah ka sa na da ciki rabon abincin shekara da ake yi a wannan wata cikin daren lailatul kadari tun daga yanzu Allah mu kawo kokon barwa Allah ba da ke sarki al'ummar nan ta mutu da ba cikin kunci da talauci Allah ka ba mu rabon yawa zaman lafiya da muke nema cikin wannan ƙasa Allah ba da kake sarki ka ba mu shi ka ƙara mana shi Allah ka rufa mana asiri Allah ba da ke sarki damu wanda take damu na talauci da kunci Allah ka dauke mana shi Allah ka ɗauke mana shi Allah ka ɗauke mana shi duk abin da zai daga mana hankali Allah ka na maganin sa Allah ka na maganin sa duk abin da zai sa matsala ta zo ta same mu Allah ka fahimtar da mu wannan abu ka ba mu ikon gyara dan kariya kar ma ta zo ta same mu Ibrahim ta kokarin kai a kan a kai shugabannin mu Allah madaukakin sarki ka tankaso zuciyarsu zuwa ga imani da tausayawa talakawa da yin ayyukan da ya kamata Allah madaukakin sarki masu son kawowa barna a cikin ƙasa Allah madaukakin su ke kame hannunsu masu shirya daga cikin su Allah ka shirya su wanda ba su shirya ba Allah sarki ka mana maganin su ma'aikata salamu ka ka a yi na bi